Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masararo Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na talata 15 ga watan Disambar na 2020. A dangane da baiwa 'yan takarar shugabancin ƙasa wato magana yau studio Kalangu ya karbi ɗan takarar jam'iyyar SDR sabuwa kane daure Habibu. Azafar ce mai ruwan tawada a kan tambarin jam'iyyar siyasa maimakon wurin da aka keɓe domin haka ko zai iya zama sanadiyar rashin ingancin kuri'a muna tafe da amsa a cikin wannan shiri. a rahoton musamman muna dauke da rahoto akan wata mata da ta dukufa cikin siyasa rabi arzika wadda ta shashirce domin cigaban gaban kasa ta hanyar rarraba arziki a ci gaba da kawo muku da bayanan 'yan takarar shugabancin kasa a zaben 2020-2021 a niger yau studio kalangu na ba da magana ga kane daura habibu dan takarar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar sdr sabuwa Malam Kane Kadaure Habibu, don me kuka shiga takara? Je suis candidat Na kasance ɗan takara saboda jam'iyya ta ta wakilce ni na kare muradun wannan jam'iyyar. Ku rike da cewa mu gungun matasa ne da muka zaɓi mu shiga harkar siyasa saboda muna ganin akwai da yawan kasawa a fuskar harkokin tafiyar da ƙasar nan. En termes de gestion des affaires publiques ici au Niger. Wa'anne ne shika-shikan gimshikan tsarin siyasar taku? Tsarin siyasar mu akwai fannin kyautata rayuwar al'umma da tattalin arziki da al'adu. Musamman abin da ya shafi tsarin siyasar mu SDR sabuwa. Idan muka samu hawa bisa karagar mulki muna son da farko mu yi gyaran fuska don haɗa kan 'yan ƙasar nan. Sannan kuma a kyautata kare muradun dimokuraɗiyya. Kenan muna tunanin tare da tsarin siyasar mu za mu yi gyaran fuska ga harkokin gwamnati da kundin tsarin mulki da ke bamu damar ikon gudanarwa da shari'a ta yi aikinta yadda ya kamata ba tare da an samu wata ma'aikata ta danne wata ba. pour autant qu'il y ait quand même, d'une manière ou d'une autre, l'influence d'une institution sur une autre. Me ya bambanta ku da sauran 'yan takara? Ban taɓa shiga harkar siyasa ba, kawai na yi aiki ne a ɓangaren ƙungiya musamman a fuskar harkokin masana'antu na matasa. Bayan wannan abin da ya bambanta da wasu 'yan siyasa, ni ban taɓa aikin gwamnati ba. administration Me za ku aiwata bisa ga 'yancin kafofin labaru? ba za mu ƙirƙiri hanyoyin faɗaɗa wannan 'yancin 'yan jarida musamman 'yancin faɗa albarkacin baki saboda ba wai 'yancin 'yan jarida kaɗai ne ke da mahimmanci ba ya kamata a samu 'yancin faɗa albarkacin baki ga general. Wani saƙo gare ku zuwa ga al'ummar niger Je lance un vraiment aux Kiran da nake yi ga masu saurare su samar da hanyoyin da za a yi zaɓuɓɓuka a cikin kwanciyar hankali da ba musgunawa a baiwa 'yan ƙasa 'yancin zaɓen wanda suke so a samu gagarumin gangami saboda a samu da yawan waɗanda suka yi zaɓe don a samu sakamakon zahirin gaskiyar aniyar al'ummar ƙasar Nijar. Les résultats reflètent véritablement la volonté de ce peuple. Bayan da aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi a Nijar ranar Lahadin da ta gabata, wasu 'yan ƙasar na azawa kansu ayar tambaya a game da sahihanci ko rashin sahihancin kuri'a idan mai zaɓe ya aza farcensa maruwan tawada a wurin da ke da tambarin jam'iyyar siyasa maimakon wurin da aka keɓe domin hakan. Wasu kuma sun yi tirar da rashin ingancin makewayin da masu zaɓe ke shiga domin zaɓen kuri'a da kuma rashin sirri da ke tare da hakan. Ga karin haske da shugaban hukumar zaɓe Sini a jihar Maradi Metar Zada Haruna ya yi wa muhammed da Mamman. Idan kuka ɗauki bilita guda a kusan kowace jam'iyyar siyasa ko kuma ɗan takara akwai kewayen zane da ba komi cikinsa nan ne mai zaɓe ya kamata ya dangwala yatsarsa mai ɗauke da tawada amma ko da bai yi hakan ba sai ya dangwala kan hoton ɗan takarar ko tambarin jam'iyyar kuri'arsa ta yi ba matsala ga wannan jefa kuri'a sirrin ne na san a maraɗi tare da tawagar jami'an bin sau da ƙawa muka da magana ɗaya na girkin kwasandin zaɓe a cikin dukkan rumfunan zaɓe Kwasandin zaɓe ba don sunan shi kawai ba ne yake nan, don a tabbatar da sirrin jefa kuri'a ne, ko da zani ne aka ɗama da ba a ganin mutum to in dai tabbatancin sirrin jefa kuri'ar ya kasance to ba wata matsala. Tant que le secret du vote garanti, a aucun problème. Bayan an gudanar da zaben ƙananan hukumomi da na jihohi a gundumar Gaya, yanzu lokaci ya karkata ga yin raskwana. shugaban hukumar zaɓe a gundumar ya bayyana cewa zaɓen ya gudana kamar yadda ake so a rumfunan zaɓe 285 da gundumar ta kumsa metar musa suleiman shugaban hukumar seni a gaya ya yi wa fadal alu ƙarin bayani kusan da cewa gundumar gaya ta kumshi rumfunan zaɓe 285 ne da biyar Mafi yawan waɗannan rumfunan zaɓe sun buɗe karfe 8 sai waɗansu da suka yi ɗallaci har zuwa karfe 9 su kuma sun rufe ne a karfe 7 na yamma. An gudanar da ƙirgun ƙuri'u a cikin tsanaki. Duka rumfunan zaɓe sun kai sakamako a wajen wakilai hukumar zaɓe. Ba a samu wata matsala ba in ban da wata 'yar hayaniya wadda ita ita ma jami'an tsaro suka yi kokarin magancewa a hali yanzu dai dukkan ilahirin wakilan seni sun karasa ayyukansu wasu ma sun kawo sakamakonsu a hukumar zaɓe ta jiha doso wanda ba su kammala ba suna nan suna rarraba jam'in siyasa ne kenan su ma za su ƙare haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula na arlit ya aika wa babban daraktan kamfanin ka wata wasiƙa inda taɓo wasu halaye na rauni dangane da fasalin makomar ma'aikata da kuma kula da ƙorafe-ƙorafen al'umma biyo bayan ɗaukar matakin rufe kamfanin a watan mars na 2021 ramar ilatufet mamba na wannan haɗin gwiwa na ƙungiyoyin farar hula ya yi wa usman umaru wakilinmu ƙarin haske Mun tunatar da wasu kasawa bisa tsarin gyara tafiyar kamfanin Skominak da kuma wasu bukatoci bisa kula da bukatocin al'umma, musamman abin da ya shafi ma'aikatu 'yan kwangila, kamfanin da zai bude kayan na'urorin kamfanin da gyara wajen abubuwa biyu ne, kuma ya kamata a dubi yanayin kyauta kafin rufe kamfanin na Kominak, saboda kamfanin yana da ma'aikata 600 waɗanda na dindindin ne da kuma 800 waɗanda ba na dindindin ba kenan ma'aikata na dindindin 600 za su amfana da diya na rufewa da zai kai tsakanin miliyan 15-25 har zuwa 30 amma sai dai waɗanda ba ma'aikata na dindindin ba sun kai 800 su ba su amfana da diya na rufewa gabaki baki A cikin daren Asabar da ta gabata wasu mutane dauke da makamai sun kai hari a ƙauyen Tumur da ke jihar Difa, inda mutane 28 suka rasa rayukansu daga cikin fararen hula, yayin da wasu kimanin 100 suka jikata. Kamar yadda wata sanarwar ma'aikatar magatakardan gwamna wato gwamnati ta ruwaito jiya, har yanzu dai ba wata ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kaiwar wannan hari. sanarwar ta kara da cewa an ayyana zama makoki na sa'o'i da biyu a duk faɗin ƙasa daga yau talata 15 ga watan Desambar na 2020. Dangane da rahotanninmu kan soyayyar matasa a Nijar, yau muna ɗauke da bayanin Malika mai shekaru goma sha takwas da ke da zama a Yamai a zantawarta da Rukayyatu Abdurrahman. sunana malika muhammadu ina da shekara goma sha takwas ina da shekara goma sha shida na fara soyayya da ina da shekara goma sha shida ban ɗauki soyayya wani abu na ɗauka kamar kawai ka ce kana son mutum ne hakan ga ku zo ku yi hira haka kawai ya wuce wata rana ce zan tayya wurin armi na hoto daga cikin gida muka gamu da niyyar shi muka gaida juna ya tambayi ni mai ro'ina na bashi idan na tayi wani armi ya kira ne yake ce mini eh a yayi kwanaki yana biye da ni sai yau da ya samu yayi amshi numero ina ya mini magana ce yana so na ne shi yasa amma mun yi sati dai hakan ga in ce mishi ya bari dai har yi tunani sannan dama mun yi alkawali da shi yanzu ma dai ina nan ga karatu ne a turazim da ke nan ga idan mun ka yi da muka yi da examen sai ya turo mu matasa na ba da shaida shiri ne na studio kalangu likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya ba na ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata tunda aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar corona virus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan ba wani abu mai tsanani bane yanayi na tilas ne madam traore ki bashi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa na uku madam traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta matakan kariya na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi gaskiya na gode da wannan shawarar Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Yau a Nijar mata da dama ne ake ɗauka tamkar gwarzaye saboda ayyukan da suke gudanarwa ko su kasance 'yan siyasa ko kuma 'yan kasuwa. Rabi Arzika na ɗaya daga cikinsu tare da fasaharta ta inganta ci gaban ƙasa ta hanyar rarraba arziki. Hakan dai ne Rabi ta fahimci siyasa. Ga dai ƙarin bayani kan tarihin Rabi Arzika a wannan rahoto. Mai diploma ta fuskar tattalin arziki Rabi Muhammadu Arzika mace ce da ta yi suna a cikin harakoki albarkacin inganta safarar kayan amfano na gida ta hanyar kamfaninta. A wani fannin kuma an san ta bisa ga fuskar siyasa kimanin shekaru 20 fannin da ta samu kwarewa sosai ganin aikin da ta yi tare da manyan-manyan 'yan siyasa a ƙasar Nijar. Rabi Arzika ta bayyana dalilan da suka sa ta sadaukar da kanta. Na kai kusan shekaru goma sha biyar ina mu'amala da 'yan siyasa. Na samu damar yin aiki da waɗanda ke taka rawar gani a fannin siyasa, kamar su Hamma Ahmadu. Zan ma iya cewa in akwai wani wanda ya bani sha'awa da ƙwarin gwiwar shiga siyasa, to shi ne. To a gani na siyasa wata hanya ce ta raba abin arziki. Tunda na tabbata da inda babu wannan halin na demokradiyya da watakila ma ba zan taɓa tunanin ziyartar waɗansu ƙauyuka da babu komi. A gare ni, lallai demokradiyya ta bani damar sanin ma'anar ci gaban ƙasa kan A ganin rabi siyasa a fagen daga take inda ake zuwa a kusanci al'ummomi cikin sha'awar bunƙasar wadata don ko a cewarta ba za a iya girkin ci gaba ba bisa dogara ga tsinkayar lura kawai. On peut pas faire un développement à partir ba za a iya kawo ci gaba ta hanyar ababen da ake gani a kan yanar gizo kaɗai ba. In kowane ɗan Nijar ya gane ya kamata ya sa hannun shi cikin siyasa to lalle za mu yi nasara. Waɗanda ke cewa siyasa harka ce ta makaryata da dai sauransu to ba su gane komi ba a siyasa. Tunda siyasa ita ce ni a nawa ganin ƙwaƙƙwarar hanyar kawo ci gaba. Abdu Garba manomi ne kuma mazamni garin shi na cikin karamar hukumar kore mai ruwa jihar Doso yana tune da haɗuwarsa da wannan matar 'yar siyasa ya yaba taimakon da ta kai masu. Kwarai kwarai ne san Rabi Arzika. Farkon ganin ta mu kokari mun ka sani tunda mu a cikin matsalar ruwa ta ba da kuɗi ka so tiyo an kai muna famfo mun ka sha ruwa shekara shidda muke tare da ita mun shi daɗin aikinta. Matan mu kuma aiki na mai ta ya ba da kuɗi a sai kwalanshe ai aikin kwalanshe kuma ruwa dai shine a matsalar manomi saboda komi duniya ga an ka baka in babu ruwa aikin za ne rabi arzika yau yan takara ce ta kujerar mashawarciya a majalisar karamar hukumar kware mai ruwa a cewar ta wannan kalubali ne da za ta gurmazau a kansa tant que femme et mère A matsayina na mata, jagorar iyali, kuma uwa, barin gida, tafiya cikin ƙauyuka, gwagwarmaya domin tallafa ma al'umma. Lalle kun san sai mai sadaukarwa, amma ni gani nake in ban yi wannan aikin ba, ba ma zan baiwa kaina matsayin mai ilimi ba. Tumar la masarar mu ƙarshen shirin kenan na yau a huta lahiya.